Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan rigama shirin na lasariya yau Lahadi goma sha biyar ga watan Mayu shekara ta da goma sha shida Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai. To, ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewarta karara da sukar bukasar fannin sojin ta da Amurka ta yi. Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin bom na kunar bakin wake a arewacin Bagadaza a yau din nan wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla sha ɗaya. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nemi haɗin kan ƙasar Saudiya don cimma yarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye. kanin labaran kenan kungiyar kodago a najeriya ta yi barazanar sa kafar wando daya da gwamnatin tarayya dangane da batun man fetur zuwa laraba in ba a yi ba to gaskiya ba za mu tabbatar cewa ma'aikata za su ci gaba da zuwa wurin su ba talakawan da suka sha rana suka sha ruwa suka sha duka suka zaɓe shi ya kamata ya rike su to sai dai waɗansu 'ya'yan ƙungiyar sun ce bakin alƙalami ya bushe tuntune kamata su yi zanga-zanga ba su ba sai yanzu tun lokacin da muke sayan fetur galan dubu biyu da abu ba su ba sai yanzu sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga-zanga don talaka ne akwai jihohin da sun kai wata shida ba albashi mai tuntun ba su ba sai yanzu Muna kuma da rahoto kan batun kudin canji a Najeriya da kuma hirar da sashen Hausa da wani dan majalisa kan tsarin daukar 'yan sanda aiki a Najeriya. A yau shirin bishara zai karrama mata banda ba da gudunmuwa ga yunkurin shawo kan rikici tsakanin Fulani makiya da abokan zamansu a Najeriya. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewar ta karara da sukar bunƙasar fannin sojin ƙasarta da China wato da Amurka ta yi ta wajen kafa hujja da wani rahoton shekara-shekara na ma'aikatar tsaron Amurka. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka da ta gabatar ma Majalisar Tarayyar Amurka ranar Juma'a ya nuna cewa China ta himmantu ga bunƙasa tsibirin da ta ƙirƙiro. da kuma cika su da makaman yaƙi a yankin ruwayen kudancin china da ake takaddama a kai saboda ta daɗa iya iko da yankin ruwayen ba tare da gugurmaya da makamai ba jiya asabar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron china yan yujin ya shaida ma kafar labaran ƙasar shinhua cewa rahoton na amurka game da harkokin sojin china a yankin na tsawon wato a tsawon shekara ta 2015 ya mummurda ainihin manufofin tsaron kasar ta china da gangan china na amfani da tsarin tsaron kasa da daukar matakan kariya da wuri matakai irin sauye-sauye masu yawa a fannin soji da girki makamai ana yi ne da zumar kari yaucin ƙasa da tabbatar da tsaro da kuma kare kan iyakar ƙasar da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta china na iya bunƙasa cikin kwanciyar hankali a cewar yan ƙungiyar isis mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin bam na ƙunar baƙin wake kan wata motar bas mallakar gwamnati a arewacin bagadaza a yau dinnan lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha ɗaya ya kuma raunata wasu ashirin da ɗaya wani dan unar bakin wake ne dai ya tayar da bom din a wata mota daura da kofar gaba ta wani kamfanin sarrafa gas da misalin karfe shida na safe agogon yankin bayan wannan fashewar wata motar daukar kaya dauke da wasu 'yan ta'adda shida saye da rigar bama-bamai ta kutsa ciki bayan tsawon misalin sa'a guda na harbe-harbe jami'an tsaro sun shawo kan mutanen to amma kafin nan sai da suka banka wuta ma wuraren aji iskar gas guda uku a cewar mai magana da yawon rundunar tsaron bagadaza a cewar kafar labarai ta kungiyar ammak mai alaka da isis wani rukuni ne na abin da ta kira sojojin daula shine ya kai wannan harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya nemi haɗin kan ƙasar saudiya wajen ƙoƙarin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin sojojin gwamnatin siriya da 'yan tawaye a gabanin babban taron tattaunawa da za a yi a wani lokaci a wannan satin kan rikicin wannan yankin kerry wanda ke ƙoƙarin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wuta mai tangal-tangal a siriya ya gana da sarkin saudiya salman wanda ƙasarsa ke matukar goyon bayan 'yan tawayen da ke ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad babban jami'in diplomasiyyar na amurka na da takwaransa na saudiya abdel aljubair sun tattauna kan abubuwan da ke faruwa a siriyar a cewar kafan labaran gwamnatin saudiya daga bisani a yau din lahadi kerry zai tafi biyana inda da shida ministan harkokin wajen italiya paolo gentiloni za su shirya wani taro na ministocin harkokin waje kan tsaro da kuma goyon bayan gwamnatin libya manyan kasashen yamma na fatan ganin gwamnatin haɗin kan kasar libya ta iya haɗa kan ƙasar wadda ta kasance cikin rudu tun bayan da aka hambare tare da kashe shugaba mu'amar gaddafi a shekara ta da sha ɗaya jami'an tsaron afghanistan sun faɗi yau lahadi cewa sun tsaida wata dannawar taliban cikin dare ta zuwa wani muhimmin birni a arewacin ƙasar suka kuma musu kaca-kaca faɗan wanda aka yi a wajen birnin pul e kurmi headquarter lardin bakalan ya barke ne bayan da taliban suka murkushe wasu ƙauyuka da wuraren zaman jam'an tsaro da dama a cewar majiyoyin mazauna wurin da kuma na mayakan tashin hankalin ya katse babbar hanya na wani ɗan lokaci hanyar da ta haɗa kabul babban birnin ƙasar da larduna takwas na arewacin ƙasar da kuma makwabtan ƙasashe jami'an tsaro sun yi nasarar ƙaddamar da martani ta yadda suka fatattaki 'yan tawayen aka buɗe hanyar a cewar jami'an lardin a wani bayanin da mai magana da a madadin wato ya aika ma manema labarai taliban ta karyata ikirarin gwamnatin tana mai cewa gwamnatin afghanistan na kokari ne kawai ta ɓoye irin kashin da ta sha da kuma irin asarar da ta yi ta wajen amfani da farfaganda rikicin tattalin arziki da na siyasa a venezuela ya daɗa tsanani zuwa jiya safar yayin da shugaba nicolas maduro ke barazanar kwace kamfanonin da aka rufe da kuma kama masu su waɗanda ya ce suna sunan siyo wa ƙasar zagon ƙasa maduro ya yi jawabi ga magoya bayansa a wani gangami a birnin caracas yayin da kasar ke kokarin tsaida karancin abinci da tsadar kaya da kuma yawan bore kuma hakan na faruwa ne bayan kwana guda kawai da ya kafa dokar ta ɓaci ya kuma zargi amurka da kokarin wargaza kasar. abokan gwagwarmaya a shirye nake in mika hukumomin jama'a kamfanonin da attajirai 'yan rikon rikau suka tsaida ayyukansu duk kamfanin da ya daina aiki tamkar an miƙa shi ne ga jama'a a cewar sa wannan shi ne abin da za mu yi a hirɗinsu lokaci ya yi na yin hakan da kuma ƙarfafa juyin juya halinmu maduro ya ce duk wanda ya tsaye da ayyukan kamfaninsa au ya bar ƙasar au a maka masa ankwa a ta zuwa gidan maza na pgb Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda kungiyar Kodago ta ba gwamnatin tarayyar kasar wa'adin kwanaki biyar ta janye sabon wato kudin man fetur ko kuma su shiga kafa ruwan dudaya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu ilkaya ya haɗa mana. zuwa laraba in ba a yi ba to gaskiya ba za mu tabbatar cewa ma'aikata za su ci gaba da zuwa wurin aikinsu ba mu rubuta ma shugaban kasa domin an san mai adalci ne shine kadai mai gaskiya a cikin gwamnati da duk sauran ina tabbatar maka cewa kowa ya zo ne ya cika aljihunsa saboda haka dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki talakawan da suka sha rana suka sha ruwa suka sha duka suka zaɓe shi ya kamata ya rike su ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya da kuma hukumar lamani ta duniya su za a mara musu baya ba a'a ya rike talakawa ƙungiyar kwadugon dai tun a zabanta ta rabe gida biyu da 'yan awarin kungiyar karkashin Comrade Ajero suka koma helkwatar Lagos. Dan siyasa kuma tsohon akanta Isa Tafi da Mafindi ya buƙaci kungiyar kwadugon ta sauya tunani. Abin da ake kira tallafi da ake bayarwa bai wuce mutum shida zuwa goma duk tallafi da aka bayar su ake baiwa. Man da suke kawowa babu tabbas yawan da suke neman tallafi shine ma suke kawowa a ƙasa ba. 'yan kasuwan mai na yanzu za su ma bata lip kaska ne raba mai jini sun riga sun fahimta za su sami dola ta hannun gwamnati sun sayi lita dubu goma gaskiya kuma lita dubu biyar ne suka saya su zo su sami tallafi na dubu goma sannan su zo su sai da shi a yadda suka ga dama a kasuwa don haka abin da muke kiran kungiyan leba a yau fa su tuna ba su hana masu boye mai ɓoye mai ba ba su hana a ɗauki man nan a je a sai da shi lita a naira ɗari biyu bayan mai na na cikin tashoshin sai da mai amma ba bude an ba mutane sun sha ba bi iznillahi da bude wannan kasuwanci na mai to man nan sai ya zamanto kowa sai ya zaɓi ma inda zai rika sayan mai watakila ma mutane za su sayi kati a inda ka yarda da su kowane wata ka zo ka ba su kati su gurza ka ɗauki mai ka tafi abinka barakar da aka samu a kwadugon inda wasu kungiyoyi suka balle na nuna ko lamarin ya kai yajin aiki akwai kungiyoyin da za su yi wa kungiyar tawaye amma duk da haka manyan kungiyoyi irin su ma'aikatan kiwon lafiya kananan hukumomi nolge da malaman makaranta inuti da suke kan gaba a zaben komrar wabba za su iya biyayya ga umarnin kuma a zahiri suna da tasiri wajen rayuwar talakawa nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya halin da ake ciki kuma yayin da kungiyar kodagon ke daukar wannan matakin waɗansu 'ya'yan kungiyar suna gani an baro shiri tun rani kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa mana to wannan aini a gani na farkon jaji ce suka yi suka yi ya kamata su yi zanga-zanga ba sai yanzu tun lokacin da muke sayan fetur galan dubu biyu dubu biyu da abu ba sai yanzu sai yanzu sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga-zanga don talaka ne akwai jihohin da sun kai wata biyar wata shida ba albashi mai tuntun ba sai yanzu wanda kuma kowa ya tabbatar cewar an ba su kuɗin bail out wasu sun cinye sun biyan malaman su ba suna wajen don kare haƙƙin talaka bane don kare haƙƙin su ne kawai in dai don talaka ne talaka ya jima cikin wahala tuntun kai su wannan suna so samu cikin matsala ne in an janye babu man ba sa magana sai dai su yi shiru a ci gaba da wahala yanzu kwanakin baya da babu man mutane da yawa sun yi watanni wajen uku sai dai suna siya black market kuma farashin da ya fi haka saboda haka yanzu an wannan karin gashi ko a gidan mai kamar sauki ne ga mutane farashin abubuwa kuma ya kullum yana ta karuwa a kasuwa ko da an soke wanda suka kakkara farashin su ba su soke ba mun sha ganin haka sai dai kuma hadiman shugaban kasa buhari na maganin 'yan kwadagon ba su fahimci manufar janye tallafin ba ne tun farko honorable ibrahim fitil hassan da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma buƙaci 'yan kwadago ne da kuma sauran 'yan najeriya da su ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. yabo tana da wata magana da ta gaya ma wannan gwamnati to amma duk da haka dole ƙasa dama sai da kwadago yan kwado ita ne suke taimaka wajen fahimtar da gwamnati amma a wannan karon da ya kamata su fahimci menene gwamnatin take nufi to da za su taimaka wajen yada wannan matuka ga mutane abinda nake kira ga kwadago lallai yanzu lokaci ne da za su zo su ba gwamnati nan haɗin kai tun da sun sani do abin gwamnati nake yi saboda walwalan mutane ta ba da haɗin kai shine shawara da zan ba kwadago kamar yanzu lokacin da gwamnati ta cire tallafi akan gas da kalanzir ba ganta ko ina ba yanzu in ka je NNPC tana in ka je na ɗan kasuwa ta fi arha yafo idan duk lokacin da mutane su aka yi wannan za a ga amfani na biyu zan baka misali a lokacin da gsm ta zo dubu talatin da ya dubu kaza ba wanda yake iya ta yau gashi kamfanin ka je suya bin ka kyauta a naira ɗari biyu ka siya ɗari biyu a baka ɗari biyu sai ya zama tun ana bin mutane kyauta a kan. to koya ma da lalaman petro ke kallon wannan sato kasa kazan a yanzu alhaji baba kano jada dan kwamitin amintattu ne na kungiyar da lalaman fetur a najeriya shirya tallafi da ƙari duka ƙari ne amma shirya tallafi abinda mun muka sani a shirya tallafi wajen ɗauko kayan daga waje a kawo shi nan ne da ake biyan tallafi amma an ce babu shi yanzu amma wannan magana tallafi daban wannan kare kudi gawa aka yi na mai ba magana shi tallafi domin in gwamnati tana biyan wancan da tallafi na kawo mai din daga waje daban da yadda suka karo da shi kuma daga cikin gida yanzu domin misali idan an kawo shi wajen landing cost din shi da akwai kuɗin da ake biya don yana zuwa da bambancin kuɗi to da haka in an biya bambancin kuɗi shine shirya tallafi amma yanzu tun da sun ce a kawo shi suna kawo shi a wannan kare kawai suka yi yanzu haka ma dai tuni wasu gidajen mai suka fara sai da man kan sabon farashin da aka kaida na naira 145 yayin da wasu gidajen man kuma ke tsawala farashin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi a bangaren mayin fetur mun ga masifa wajen amina baban sali eh don wallahi ba mu da fetur a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun ban cike nan jan sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce black market Haka yake shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Halliru Dauda Jika ya ce ya gano kirar da ke kawo cikas ga batun aiwatar da tsarin kyautata jin daɗin 'yan sanda kuma majalisa za ta ɗauki mataki da ya kamata domin ganin an kyautata rayuwarsu a cikin hirarsa da wakilin abdulwahab muhammad shugaban kwamitin ya kuma yi tsokaci kan matakan da za a ɗauka na ganin an yi wa kowa adalci a ɗaukar 'yan sanda eh mutane ba za ka yi hana su korafi ba wannan mataki da aka ɗauka ba wani mataki da za a ɗauka da ya fi wannan sun sa ɗauki wannan da na neman wannan aiki ne a yanar gizo kuma in ka ɗauka za ka cika ne babu ko sisi sannan ka cika lokacin da suka gama wannan application din za su zo su ce ga ranar da za a interview za su kuma kasa mutanen nan kashi kashi kashi kashi misali ɗaya biyu uku zuwa za a ce ranar litinin kashi na ɗaya su je wuri kaza kuma kowa ya yi a garin su ba za a ce a je abuja ba a tafi stadium yadda 'yan immigration suka je har aka samu aka yi take-take har wasu suka rasa rayukansu eh, wannan insha Allah ba za mu samu kuma a cikin guda dubu goma nan da aka ce guda 500 biyar su ne masu mukamin inspector guda 500 masu mukamin asp guda dubu bakwai da da biyar su ne specialist wanda ake nufin misali direbobi makanikai likitoci da sauransu to kaman a wajen rarraba wannan za a raba shi ga haɗin ƙasa ne ko kuma dai za a raba shi daidai wa daida a jihohi eh kudur da muka yi a majalisa ko ce yarjejeniyar da muka yi a majalisa gaba ɗaya mu 360 shine cewa a yi shi goma goma zuwa kowane karamar hukuma na karamar hukumomi 774 da suke najeriya da kuma lokacin da karamar hukumomi guda shida da suke abuja to shine za a raba goma goma shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda a majalisar wakilan tarayyar najeriya halliru dauda jika a hirarsu da wakilinmu abdulwahab muhammad to bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harkokin kuɗi da kasuwanci inda babban bankin tarayyar najeriya cbn ya musanta rahotannin da ake yayatawa cewa ƙasar za ta karya darajar naira bayan ƙara farashin mai da gwamnatin ta yi wakilinmu a birnin lagos babangida jibrin na ɗauke da ƙarin bayani rahotannin rage darajar kudin naira da ya biyo bayan kara farashin albarkatun man fetur ne da gwamnatin najeriya ta yi a lamarin da kuma har yanzu ke ci gaba da baiwa wasu 'yan kasar mamaki inda kuma masana tattalin arziki ke yabawa da matakin da gwamnatin ta dauka. yanzu haka dai a sakamakon matakin da gwamnatin ta dauka na kara farashin albarkatun man fetur an samu karewar darajar kudin naira a kasuwannin bayan fage a inda sa'o'i 24 da dauka matakin na gwamnati ake musayar takardar kudin naira da kuma dalar amurka guda akan naira 360 yayin da kuma a safiyar yau asabar ya koma naira ɗari uku da arba'in alhaji bello datti wani mai musayar kudaden kasashen waje ne a najeriya wanda kuma ya bayyana min dalilin hauhawar farashin na dalar na amurka gaskiya bisa alama inda aka ce dole su masu a shigo da mai kasan nan su za su nemi dalar su da kansu to dole sai dai ta bayan fage za su nemi ta kuma dole ya zama ta cewa ta yi tsada sosai ne haifar da abu. To sai dai a waje ɗaya kuma masana tattalin arziki sun bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ƙara farashin albarkatun man fetur da cewa zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arziki na cikin gida kamar da Alhaji Kasimu Garba Kurfi ya shaida mani. To jiya za su kyawu in Allah ta ba da yanka kamar capital maki mu yanzu ga tun daga jiya so mu dawo da daga kuma za ta ci gaba da daga ta ma ba gan wannan zai shafi sauran kayan masarufi ba wanda ma dangin man fetur ba tun da dala nan ta tashi Ma yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan tattalin arziki da gwamnatin muhammadu buhari ke dauka zai taimaka wajen fitar da kasar daga kangin da ta samu kanta a ciki a sakamakon karyewar farashin gurbataccen man fetur a kasuwan duniya da kuma karyewar darajanta naira babin ya jibrin murya amurka daga lagos To da lakada a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 11:21 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Ranar Lahadi da ta gabata aka karrama iyaye mata a duk faɗin duniya ranar da ake kira Mother's Day. Ranar da aka keɓe domin nuna godiya ga iyaye mata sabili da sadaukar da kai da irin gagarumar gudunmuwa da suke badawa ta kowane fanni a rayuwar 'ya'yansu. wakilin masanusa adamu ya ɗauko mana hudubar da rabiran ibrahim audu Kukoi na ɗarikar baptist da ke jimeta yola ya gabatar a wannan rana ina karatu cikin littafin fitowa sura biyu aya ɗaya zuwa tara fitowa sura biyu aya ɗaya zuwa tara. Kan magana mu shine. Uwa mai daukar waya. Littafin mai tsarki ya bayyana mana cewa wanda ya samu mace ya samu abu mai kyau ya kuma samu tagomashi daga wurin Ubangiji. Misalai Sura sha takwas aya ta ashirin da biyu. Uwa ko mace a cikin rayuwa albarka ne daga wurin ubangiji Allah ya aiko mace ta zama albarka ga duniya ga bin adama gaba daya Allah ya shirya mace ya sa ta ta zama wato abu mai karfi mace tana da ilimi mace tana da ƙarfin hali mace kuma tana da halin juyayi mace tana da ƙauna idan mun duba tana da ban gaskiya mata suna da zuciya na juyayi da tausayi da ƙauna ga 'ya'yansu ƙauna ga mazajensu wannan shine shiri na ubangiji domin mace so mace uwa a cikin gida ta zama albarka ne ga duniya ba matan da muke dubawa ita ce jochebed maman musa ubangiji ya shirya ta ta haifi ɗanta a lokacin da sarki ya ba da doka a kakashe yara maza amma matan nan saboda hikima saboda basira saboda ban gaskiya saboda kauna saboda juyayi ta dauki lokaci ta boye diyar fir'auna ta boye danta har wata uku da ta lura ba za ta iya boye ci kuma ba ta shirya kondo kamar kwale-kwale ta je ta sa yaro nan a bakin tekun nilu domin ta sani diyar fir'auna ta kan je wannan wuri ta yi wanka so ya nuna hali na hikima da hali na ban gaskiya da take da shi tana da dogaro ga Allah shi yasa ta da kowane mataki mace ga al'umma albarka da ta shirya wannan ta kai Musa ta aje shi a bakin teku ko da shi lokacin can tekun Nilu yakan yi ambaliya amma ban gaskenta cikin ubangiji shine ta sani Allah zai tsare ran wannan jariri ta sa kanwan Musa tana jira daga nesa ta dubi mai zai faru sai kwasam ga diyar Fir'auna ta zo ta kuma dauki yaro nan yanzu tana jin ubangiji daga cikin gidan sarauta inda aka ba da doka a kashe 'ya'ya maza daga can ne kuma Allah ya, kawo dalili a cire ran Musa aka ba bai zarafi ta, ta rayar da Musa ta shayar da shi an kuma biya ta wannan shine alheri wanda Allah ya yi wa duniya so mace ce ga duniya ta zama albarka ya kamata a mu na krista mu girmama matayenmu mu girmama iyayenmu mu girmama 'ya'yanmu mata ubangiji ya sa mana albarka ci gaba da bada gudunmuwa a yunkurin shawo kan rikici da yake kara muni tsakanin fulani makiyaya da manoma a najeriya da ke janyo asarar rayuka da kuma jawo hankalin al'umma da nufin neman ganin an samu zaman lafiya da kyakkyawar fahimtar juna a najeriya yau ma shirin na tare da sheikh tijjani bala kalarawi da kuma reverend muhammadu dan amarya na nemi sanin abin da ya sa aka zauna lafiya da juna a lokutan baya amma wannan haƙa take ci matura a yanzu ga abin da Sheikh Kalarawi ke cewa. To alhamdulillah, shi ba mulki na da mai unguwa irin da ko dogarin sarki irin na da yadda yake da girma da kwarjini a gurin tattawansa lokacin da adalci yake adalci ya fi sarki yanzu ya fi mai mukamin manjo ya fi mai mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sanda a da ba ina nufin yanzu ba mutum ɗaya in yi tsawa mai unguwa ko kuma dogarin sarki idan ya yi tsawa duk ƙarfin mutum komi ko mai kuɗi ne na unguwa sai ya risina to yanzu babu abin da ya jawo wannan babu shugabanci a yanzu sai kaɗan mutane sun yi wasa da alkur'ani sun ɗau alkur'ani sun rantse za su yi gaskiya da riƙon amana da adalci sun karya saboda haka ƙur'anin ma ya kama su in suna magana ba kya bambanta tsakaninsu da mahaukaci ba don kyakkyawar riga ko kyakkyawar mota ba saboda haka jagorancin ne babu. To, Rabran, ka fara taɓo Eh, matakin da gwamnati za ta ɗauka al'umma suna da iyaka akwai wani matakin da za a kai sai gwamnati ta sa baki ko kuma hukuma ta shiga ciki kamar halin da ake ciki a eh, yanzu. Eh, zahiri haka din al'amarin yake kuma kamar yadda malam ya riga ya faɗi dole ne a kawo abin da ya shafi imani da tsoron Allah a cikin rayuwa idan aka rasa su to dukan abubuwa za su iya taɓarɓanewa amma kuma a cikin haka din dole a dubi me ke haifar da fitinar wani lokaci rashin hakuri yana iya haifar da ita alal misali shekara biyu da suka wuce shanu sun shiga gona ta sun ci min wani bangaren gonar shinkafa ta da yamma na zo kuma na <laughs> tarar ga abin da ya faru ina da kuma makwabta fulani waɗanda duk shekarun da yake noman nan muna tare da su muna kuma zumunci da mutunci har ma yanzu haka muna mutunci da su to kaga ba zan je in kama faɗa da zage-zage ba amma na kira ɗaya ya zo ya duba ya ce shi bai san wanda ya wannan barna ba in kwada ya sani ba zai bari yana kallo dabbobi su shiga gona ta ba ko da bakon makiyayi ne na ce ba ka sani ba ba damuwa mu bar wa Allah kawai tunda shike dabbobi an ce dabbobi ne sai na haƙura. to a takaice irinsa ne kaɗan sai ka ga wani ya ta da zaune tsaye maimakon ya dushi ko da ma in ba za ka iya hakuri ka bar wa Allah ba bar wa Allah ma a nan ba wai ina nufin kalmar Allah ya isa ba a'a yadda a bar wa Allah dabba dabba ce Allah ya mun sakayyar abin da na rasa illa iyaka Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin. da malaman namu Reverend Muhammadu Dan Amarya da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi sai kuma Caleb Gita Cho da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa bari alherin Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To, ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewar ta karara da sukar bunƙasar fannin sojojinta da Amurka ta yi. Ƙungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin ƙunar baƙin wake a birnin Bagadaza a yau dinnan Lahadi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nemi haɗin kan ƙasar Saudiya don cimma yarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye. sakataren jami'an tsaron afghanistan sun faɗi yau lahadi cewa sun da wata dannawar taliban cikin dare ta zuwa wani muhimmin birni a arewacin ƙasar suka kuma yi masa kace-kace to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ekuwa da kuma iyalan reverend godwin zai tsohon mataimakin sakataren ɗarikar na ƙasa wanda allah ya yi wa rasuwa ranar lahadi da ta gabata ana kuma shirye-shiryen jana'izarsa ana Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka albarci garba da ta ni gabatar da shirin da Caleb Getacho wanda ya haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau Malam Al Alheri ke muku fata